الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وفررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau uku ga watan sha biyu watan zulhijja daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka a duniya da lahira don ƙarshen sunayensa muna cikin suratun zukhrufi aya ta talatin da uku inda Allah ta'ala yake cewa walaula an kona nasu ummatan wahidatan kin banda ba don kada mutane su koma aqida daya kafirci alal kufri sai ittifaqi akan kafirci an yuftanu ma'ana su halaka su ridda dukiya da kuɗi ya riddar da su la ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufa la ja'alna da mun sanyawa duk wanda ya kafirta da Allah ainihin a gidaddajin su suqufan rufi rufe min siddatin na azurfa maimakon a buga wa gidan kwano baki ko ja ƙasa-ƙasa toka-toka a gidajen su duka sai a mayar da rufin su azurfa a damuwan fanya daga Allah ne suƙufan min eh, suƙufan menene min siddatin Na mun sanya wa gidajen su rufin rufin su duka na azurfa bai da azurfa take da tsada in an yi haka mominai suna nan cikin matsatsi na sai a lahira karshe duk a kafirce yanzu ma mutum ya ce kiri-kiri ya bi shaidan tun da akwai kuɗi an ce ga masu bautan shaidan ga ƙungiyar bautan shaidan ga kuɗi an bi ta an taru a can kamar ya kama na ce duk kafiri sa ya zama rufin azurfa wa ma'arija wannan tsani da suke bi su je sama wa ma'arija da wasu tsanunnuka alaiha ya zaharo a kansu ne kan wannan tsanukan mana azurfa wanda alaiha ya zaharo ya zaharo na alaiha a kan wannan zinarin azurfan za su saka su je sama tunda ma'arija ba a kaddara aka ce lallai mai matakala ba tunda akwai abun hawa sama wanda dannawa kawai za ka yi kawai za ka duba hawa nawa za ka uku sai ka danna uku kafin ka kifta ido ga ka ya tsaya in ka buɗe kofa za ka ka hawa uku in hawa goma za ka ko ashirin kawai sai ka danna ashirin kana danna shirin ga kanan a sama to wannan littalifan fafo ya zama na azurfa in aka yaka gudun kada mutane su kafa cin wannan jarrabawar in jarrabawa ce sai isa aka bar abu a mai kuɗi musulmi mai kuɗi kafiri akwai talaka a musulmi akwai talaka a kafiri akwai kafa mai talauci akwai kafa mai tsanziki kuma kana aka raba abun kawai duniya ba Allah bai damu da ita ba yana bayar da ita ga wanda yake so yana bayar da ita ga wanda baya so ba ma ba don gudun kada mutane su kasa cin wannan jarrabawa ba da gaba ɗaya gidajen kafire sai ya zama rufe azurfa matakala liftan azurfa ya aluna ila sabai da shi suke zuwa sama to in ba sa ba karshen ta sai ka ga shaitan yayi aikin sa yan ko ne mutanen Allah ne ya aka yi kuka zabo haka ya aka yi kaza ya aka yi kaza yanzu ma kaka kuke sun kafirtar da mutane ko sun aje su tsakatsaki su ba kafirai ba su ba muminai ba maganan addini ko oho yan bidi'a masu firiko suna riƙe da kayan ku suna kashe dukiyarsu suna ba da lokacinsu amma halar suna sai illa masha wani buyutihim abuwaban min fidda haka su ba damun masu kofofi na azurfa sai a hore masa mutum na da kudin da zai je ce a kera masa kofa mai azurfa kaza get kamun banzan nan zai zama duk azurfa ne wasururan kai da mun samu su har gadaje da aka yi aka kai to aka yi kofa aka yi rufi na sama aka yi lissa ta zuwa sama duk da azurfa me zaton ka gadaje wato yadda ake set ɗin ki haka za a masa set ɗin gidansu komai azurfa kwano azurfa kofa azurfa gado azurfa kwanukan cin abinci azurfa cokula azurfa dukkan komai azurfa shine mutum ya gida akan ka je gidan kan naka za ka dinga gani gudun ka kafin ta yasa Allah bai yi haka ba jam'u saririn alaiha a akai suke kwanciya suke kashin gida kujere kama Allah cikin ni'imarsa sai ya raba abu daidai wannan na da shi wancan na da shi yi wannan azurfa ke nan wa zukhrufa da ma zinari maimakon wa'incan abuwaban eh, na azurfa tun farko can su kufan kaza a a zukhrufan ya masu rufin zinari kofofi zinari ta zuwa sama zinari bujeri zinari kayan cin abinci zinari sako dole mota mata zinari su na zinari har mutum zai hau kai kito sai dai na zinari zukhrufa zahaba wakila zukhrufa dinnan kayan kwalliya zina ma'ana laula khawful kufri ala al ba don tsoron kafir cewa akan muminai ba min ifa'il kafiri ma zukira na bawa arne abubuwan nan da aka faɗi ai la'afai na hula zalika samun mun ba shi wannan da duniya ba komai ce ba ba ta da kima wurin jarrabawa ne kuma dole ɗalibi in yi je karatu wani gari in je mene abun da ke na kafa kafa a dai ba da hoto hmm, ilal baiti a gama karatun sai ban kwana sun ba mai iman da Allah ba sai ɗaukar hotuna mu dai kamar tafi mu kamar tafi sai dai ala'hira na saduwar to don haka haka ya kamata a riƙe duniya sama da yadda ɗalibai ke ɗaukar makaranta wurin abin da ne kwandama makaranta duniya wurin ƙetarewa ne ba wuri ne na wucewa ba kamar yadda imamun nawawi ke siffata ta gida ne na karewa gida ne na matafiya ma'aiki ba da wani misalin da ya fi dukkan misalai ce ka zamo duniya tamkar bako in ba haka ba ka zamo matafi ka zamo kamar matafi ya fi shirin tafiya da bako da matafi yana huta jirgin bishiya wa ya fi saurin tafiya matafi haiki sai manzan Allah ya kawo misalai yuga kai ne kana tafiya mota ka ta toshe wai ta yi zafi sai ka huta ka koma gindin bishiya kuma kafar lafiya lafiya ka da darduman ka ka yi sallah inda ɗan abinci ka ci ka buɗe hanci wani ya zo ana ce maka da fuloki za ka saya ce ne zan yi da shi sai mu aukaci ne kawai in da ba don mukilan mota ta bana ba ka sauka na sha to ya zuto shi kana na miliyan ɗaya ne kawo dubu ɗari su ce lalle kai majinuni ne to in ba ka sadakan dubu ɗari ba bai fi min ba na zauna yi wannan ginin zan tafi bashi kila gidan ma kafin mu ƙara sana tafi a duniya ta amma mata a akan hanya ka ba ta mukami ka ba ta mukamin bako ka taso daga kano za ka abuja kana da ƴan uwa a kaduna ka sauka na kwana kashe hatta sabulu a ra za ka yi menene kaza za ka yi inda gidan naku gidan ku ne na hakika abun da isa mu shi kenan daga nan kasar ka sa kauce ka wannan shi ne duniya kin ka ɗauki duniya sama da haka ka yi wauta baka gane saƙon manzon Allah ba kwata-kwata baka gane abin da Allah yake nufi da ita haka yan uwa sai dai Allah ya gane da mu dan kamman matariku la atainahu dalika li qillati khatari dunya saboda karancin darajar duniya a wurin Allah indana saboda kankancin darajar duniya sai a mallaka ta ga makin Allah sai san ana maganan an jarrafi mumini an jarrafi mumini da dama kukan tambaye to kafiri fa ina ruwan ina ruwan Allah da kafiri in kaga ana fama a bayan san ka ake ka yi laifi ne maimakon ainihin a bar ka a tambari a gagabtar da kai ɗan kaɗan kanan don a fargar da kai ka tuba wannan a yafe ba masu tasowa ka daina yi da ka ce tsura ma jarrabawa na yunwa da talauke da cikina da jaraba ciwuka da rashi da wane ne bakin cike duk bakin cike in yi bakin cike inda kana ra inda kana gyarawa kana gyarawa tamkar dottin zunubanka suna murjewa ne suna zubewa kafa kuma yadda bishiya take kaɗewa daga 'ya'yanta kamar gawo da Allah sa kafin gawo wannan ya faɗi haƙƙi koma ƙwaron haka nan ka koma zuwa ga Allah tamkar yadda mahaifiyarka ta haife ka da an san alherin da ke cikin jarrabawa da mutum ya so jarrabawa ta dawwama a kansa sai dai fa jarraba na kasa da daɗi sai sa a mutum ya sha ta zan haka nan ittila'o'i duka sai ka ɗauke su babu komai akwai tsarin bayani ko a ƙasa a wannan lamba ta biyu ta ɗayan ba mu da bukatanta a ibin nan fiskoki ne na Warar da. حديث صحيح إن جنتشن حديث ياذو أخرجه البقوي في شرح السنة حديث ندبوه عشرين تقف عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافلا منها قطرة مائه kaga daga ku daina ana magana mumini kaza ku daina kwatanta shi da kashi. ba a zama daidai la a ashabul jannati wa nasu. A ashabul jannati daban ne ai kaga wanda ake kulawa da shi shine ake masa fada wanda ba a damu da shi ba zai da kai nesa daga nan garin nan ko kuma a ladabtar da kai wannan ku ga an kira ka ana son za'a ma bulala an kira ka ana son zage ka an kira ka ana maka son ka ake inda ba a son ka in za ka ci kashi sai dai a kallar shi ɗan dubi ɗan gidan wanda yana cin kashi dubi ɗan gidan wani yana cin kashi wannan ku bai ma gaya ba ka sarrafa ka zai yi kawai don in yi barka sha ya ci a bara saboda kana Allah ke cewa a bakin manzon Allah don da hadisi maganan Allah ne inda duniya kimanta a wurin Allah ya kai nauyin fuffuken sauro aka san fuffuken sauro dole sai ka tsaya maka sai wani Allah yake nufi in an ɗauki fuffuken sauro an fashi a akan mizani wata lamba za ta bayyana a mizanin da muke da shi dai yanzu dai wanda aka sani kusa kusa fuffuken sauro ba mizanin da zai nuna maka nauyin fuffuken sauro amma akwai wurin Allah عند من يعمل مثقال ذرة شرا أو خيرا أو دون ذرة زي ده يمشي شو عند دنيا أن أنت كي إيمان جزاء في ذلك النوي ففك ثوره ما فك كافرا منها قطرة ماي ذا بأشاهد كافري تقول وبقى ko dai in yi sha ruwan ya zama mafi a gare shi ko kuma ba yadda za a iya sha Allah da bai ba su ɗigon ruwa ba da ba a yi musu ruwan sama ba kuma duniya ba komai ne ba shi da sai ka tadda kafa firayin ma nan ake narkarwa nan ake saban Allah nan ake kashe-kashe nan ake zina da dalili nan ake luwaɗi da hujja wannan duka ba fa cikin laifuka a wurin ɗin kuma ka ga suna samun ruwa ka ga suna da duwatsu masu zinari ka ga suna da kaza ka ga suna da kaza saboda duniya ba ta da kima ya kamata duk mai imani da Allah kada ya ba wa duniya wata kima iyakanka da duniya ka yi amfani da ita wurin taimakon addininka tun bayan abin da za ka fi cin lalura sutura ta lalura bukata ta lalura daga nan sauran gabaki ɗaya sai kai manzon Allah ta manzon Allah sai da kai haka a dama kai haka a gaba kai haka a hango duk dukiyar ka tattafi kawai ka tura ta lahira a jira motan tafiya ka samu shi ma wannan bari ka tura shi kuma yadda ake tura kuɗi a banki wannan ma ka samu ka tura shi wancan ma ka samu ka tura shi ka tafi ne ma ka karo abinda ka samu ka tura shi shine fa'idan zaman ka duniya don ka daɗa ayyuka ba ka tara ta ba kuna mantuwa ne duk da ba za ka ba ai mun karanta inda Allah ke wa attajiri hisabi na ma arziki na baka dukiya attajiri ta ai na ma ninka ta Allah na tsara ninka ta ba ni izinin jin kawo maka ke na ce na baka dukiya yaya aka yi ce ai Allah na ƙara ta na haɓaka ta na batta tofe tofe a ta akwai gidaje akwai shanu akwai zinari akwai azurfa akwai dala akwai wane ne duk suna can ka ba ni izinin zai yabo Allah ya ce wa mala'iku ku tafi da shi ba. sanda bai tsaye na komai ba yau ka duba rayuwar ka duba ka kaddara wai wanne abu ne ka mai mai kai wanda kake neman Allah ya da kai saboda shi hmm? daidai da a adashi ɗaya baka taɓa da yin shekara guda ka ɗauke shi ɗin gurin ce Allah shi. a yi haƙuri abinda na yi ba yawa kai ka sa shi ya zama garkuwa na daga wutar ka Ka nemi wani kamfani daga cikin kamfanonin Allah ka damar shi a ciki ka koma gefe ta ce to Allah ya buɗe wata hanya killa wanda zai yi adashi gaba ɗaya don dai shine dukiyan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun adashin ka kafin ka ɗauka ka gama lissafi zan sai kaza zan sai kaza ma barin dala in ci bashi kaga tun daga adashi na ya zo na ci bashin kaza na hada kaga sai in sai kaza duk komai yana nan anan baka bi maganan banzan Allah ba kun fi duniya ka annaka gari ko abir sabiyu. Allah fa ya riga ya gaya maka a alƙur'ani ta la'ibin ne wa lahau manzan Allah ya gaya maka cewar duniya a wurin Allah nauyinta ba ta kai nauyin fuffuken sauro ba ka zauna kana halaka a kanta duk ba ka ji ba to ka shi kana abin da ya rage ka gane sai gobe in mun haɗu lokacin za mu tuna da karatun da muka yi ta ko mun taɓa wannan magana a kinkinau ai ko wani wani wallahi ina da shi ban bayar ba ina da kaza ban bayar ba kowa sai yayi nadama ba magana tana kan mai kuɗi ne da ko kan talaka kan muna da abun duniya muna da abun mu? iyaka ne dai abun mu ba na bautar Allah bane ba kayan mu na hidima wa ƴaƴa ne kayan mu na hidima wa mata ne kayan mu na buki ne kayan mu na ainihin ainihin an na tara shi ne rana buki to Allah ka ganar da mu wannan karatu kafin mu mutu mun gane wa yanzu mun gane fasara kuma mun gane abin da ake nufi Allah ka ba mu lokaci wannan saufa saufa Allah ka tura mu cikin rundunar saufa har muna nan muna nan har a mutu mutum bai komai ba na kirki na kuzo ku gani da kullum hakurawa ake kuncinawa ake ke bautan Allah da naira ashirin da naira hamsin naira dubu ɗaya da shi ake bautan Allah sai fa masu imani kenan Allah koma inda muka taso wa adamu hazzihi can ana cewa zalika li qillati duniya, dunya indahu saboda karancin darajar duniya a wurin mu wa adami haddihi fil akhirah kafiri saboda rashin rabon a lahira abu duk an aka bashi bai kai ta aka lashe ba fil na'imi a sake zura mu kafa kama fi qawlihi ta'ala wa man yakfur bil iman fakata bi ta'maluhu duk wanda ya kafirta bayan yayi imani Allah ya bata aikin sa suka ɗauka sai mutum ya koma shan giya sai ya koma bautan dodanni mutum ya gane ya sunna ya koma asalin yadda yake ya koma ainihin yadda yake wa huwa fil akhirati min al khasiri wannan alahira yana daga cikin asararu wa qawluhu ta'ala wa man yakfur bihi min al ahzab duk mutumin da yake kafirta da Allah daga cikin jama'a kungiyoyi sunnaru mau'iduhu وتاتي لا قل لا القول فلا تقو في مرية منه عندك كفن شيء سكين سكة عندك ونن مجنا فيجد إفها كفتي إنه الحق من ربك جسكياني دك محل السنكة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يوم متعني باطين إيماني to saboda wannan ta yi munafaka da waccan bayanin da yake sama kafiri ainihin ya yi asarar nema wa in kullu zalika wannan babu eh, babu komai daga wannan lamba lamma mata'ul hayatu duniya ba komai ce ba wannan abun duniyan ba komai ne ba gaba ɗayansa lamba mata'ul hayatu duniya kwace jin daɗin rayuwar duniya ne a ci a sha a yi satura a yi saure shi a karta kenan ya tamatta obihi ya ji daɗi da abun fa fiha kuma ya zo da abun nan ya zo ya tafi ka allan ya kun ainihin lahira aljanna inda rabbika lil muttaqina ta tabbata wurin ubangijinka ainihin auri masu takawa lahira na nan ga masu takawa a wurin ubangijin an da musu ita aljanna wa ya ta yatabayyanu da wannan abubuwa ke bayyana annal azima huwa la'azimu, azimu fil babban mutum shine babban mutum a lahira amma a duniya duk girman ka in ba addini na banza ne ka Allah kai ainihin filas lafiyar duniya ba a duniya ba a duniya mutum ainihin babban mutum a duniya ba babban ne ba babban mutum wanda ya zama babba a lahira a kara makwabcin da Allah a ta kawo makoma baya inda muka baro akwai abin nan ya bar mana ita kama fi kaulihi ta'ala رضيتم بالحياة duniya min الآخرة Wai jama'a tambaya sai daga Allah kai ko kun zaɓi rayuwar duniyan nan daga lahira ne Shi isa ko ka yi birif ko ka yi rikon kai nan kashi da addinin Allah to bari ku ji Allah ya faɗa muku kafin lahira amma mata ulayatin duniya wannan jin daɗi na duniya ba komai ne ba in ka kwatanta shi fil akhirati da na lahira ta illa qalil akallul qalil ma kaɗan ɗin ma kankan don haka kan ma ka ɓata wa kanka lokaci da kallon duniya kakka ɓata wa kanka lokaci da sautin duniya kakka ɓata wa kanka lokaci da jin daɗin duniya daɗi na lahira abubuwa na lahira na'am sai mu koma inda muka taso ma akwai saura kai ya juya ta baya maku wa qawluhu ta'ala falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi lokacin da Allah ya tsirtar da su daga matsatsin da suka shiga sai gashi suna zalunci a cikin ƙasa da gairi haƙƙa ya ayyuhan nan ya mutane innama bagaykum ala anfusikum duk zaluncin da kuke a ku zai kare wala yahiqu yi sayyi illa bi ahlihi mata al duniya jin daɗi ne na duniya kuma ilaina marji'ukum sannan makoman kuna wurinmu. abin ya zama kamar da ke cewa ya kasance ni'imatul fatima wa eh, eh, ni'imatul bardi'a wa bi'satul fatima ne tayarwa a duniya ta zama madalla da ita wato duniya ya zama an ci an sha an yi sutura an hole mai yayewa ta zama musiba lahira don Allah ya yi alkawari ya gaya wa duk wani ɗan duniya to sai ya azabta a lahira duk ɗan lahira shi ma sai ya ɗanɗana a wurin duniya duk da duniya da lahira kishiyoyi ne sai kuma ka san kishiya duk sunanta ba yan tsari ba in dai da ita da ɗan kishiyan ta ba shi ne don haka duniya sai ta gasa ɗan lahira haka nan ita ma lahira za ta gasa ɗan duniya ina ita yawa ka yi kwanda ka yi da cikin duniya daga gashin lahira kuma ilaina marji'akum sannan makoman kuna gare mu fano nabbi'ukum mu ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abun da kuka kasance kuna aikatawa wa qawluhu ta'ala kuma Allah ya fadi a wata ayan wannan suratu yunus aya 23 afaman wa'adan hasanan shin wanda muka yi masa alkawali kyakkyawan alkawali wato shi ne aljanna fa huwa laqihi wannan alkawali da muka yi masa zai sadu da shi kaman matta'anahu ya yi daidai da wanda muka daɗaɗa masa mata alhayati duniya jin daɗin duniya kuma huwa yau malkiya qiyamati sannan ranar alkiyama min al yana daga cikin waɗanda za a kawo su ga Allah ya masa hisabi ba su zama daidai sai mu koma inda muka taso inda muka taso yana cewa fil hadisi ku wa fi hadisi sahihin wal مسلم والإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن kurkukune wuri ne na matsatsi ga bomine ko mulki ka samu dubi mulkin umaru ina daɗinsa wajen na kafiri wurin holewan kafiri kafiri iya daɗinsa kenan don haka ka cire ma tsarin holewa a duniya وعن سهل بن سعد رضي الله عنه آه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند دنيا تعدل عند الله جناح بعوضة تاي دي دي دنوين ففوكي كما وانت حديث النشفي كنا إلا بمبنشن حرفة ما سقى كافرا منها شربة بعض da Allah bai shayar da kafiri ba makwalwan ruwa saboda rashin kimanta rashin darajanta wannan a duba kasa ma hadisan ne ingancin su da waye da waye a sauransu ba shi ne a gaban ba la ya ba'adu an ya kona ma fara ilaihi alfasaqatu wannan magana ce ta Sheikh bakar Mahmud Gumi Allah ta'ala ya ji kansa ce ba abin mamaki ne ba wannan maganan da aka yi in ba don mutane su sanya abadan mutane eh, kada mutane su samu kafirai duka ba da Allah ya ba wa kafiri ka ba da ya hore musu ka ba amma gudun ka a kafirce ce ba mamaki ashe ainihin abun ya yi kama an yakuna ma fara ilaihi al abun da fasikai suka kansa a yau da yau fatikai da jababirai sun kai wata martaba min fatil abaniyah tun da zaka ji an ce alhaji wa ne yayi bayan na zinari ba wai abinci ba ba wai kaza ba bayan sa ba mu ce ka faɗi sunan shi ba shi ma na ɗin ya sani bai kawo suna ba bayi za a yi maka na zinari bayi ana buɗe shi da kwamfuta da danne-danne bayan kanka da danne-danne a danna a danna a danna in ka je wurin ka je kai ba ya karshen ta sai ka in ana son a kunyata ka sai ka kunyata dole ka je ka je ya aiki kai ba hayan ka gama ko ka rikito wani abu ya dinga ihu da kwamoto da wane ne sai su wahalar lafi ya san da lafi malam ne ya faru shi to ma dai na jangolo wani abu sai ta dariya ta saboda kana wannan ba abun mamaki ne ba irin waɗannan fasikan da irin waɗannan jabbaran yadda suke gini fankama fankama a waje ma in ka kalle shi za ga ainihin kaman wata ainihin abin nan can cike kuma ga abin da saboda duniya ba komai ba sai ba. Kila ka je ka bibiya ka tara ko sallah ba sai. addini ma bai an asu na kafa ba wanda sai ga daga nan a abun da fi bakin suke mutu karatu ya gama ya koma gindin su a kira shi duk inda za a ja dinga tafiya da shi shi kayi a fara ilimin ka ka tara irin wa'annan gindin wa'annan saboda kuɗi wani dinga kokari sai a auri yarsu saboda yin auri yar shi ke nan shi ya huta a gama karatun addinin ka ka lalace gindin wa'annan hanyar asara duk tauhidin kai na tafi duk gudun duniyan kai na yi tafi duk zuhudun kai na yi tafi kawai a ce kai kana da sarkuta da su surukin allaji wane ne surukin sanata wane ne surukin mataimaki wane ne surukin kaza ne surukin kaza ne in zakarfatil abaniyati ce ba abu mamaki ne ba alama ne na kai isa da yake duniya ba komai ne ba irin waɗannan fafikan da irin wa'annan jabbarai azzalumai masu kama karya ya ga Allah ya wadata su da irin wasu kuɗi wata zahidi su kofi ainihin da kawata a rufe a rufe in ma ba a zinarin ba ana masa kalan zinari wa ma min mabadi ilcikina wanda suke son su kowanne mafarin kafin rigar da mutane ne da yanzu mutum ya kai saboda neman kuɗi ya sai da mutum fikir har mata fa mace sai ta kwance-kwance ta ɗauke ɗan wani a haɗa baki da ita ta mai gefe a ke sai kin kawo dubu kaza wannan ɗan ɗan mu ba da shi ba in an bibiya bibiya sai to ya kai kuka kawo a gefe wanke ta mana hanya tsingiri to ke me isa ainihin kika je ta, sayar da ɗan mutane ke kuɗi nake ba. ina ruwa na? kuɗi kawai abin da za a yi mata duk a yi mata ita tana neman kuɗi wannan mutum nemi kuɗi da zina ba ta da kyan da za a yi zina da ita ba ta da kazan da za a yi kaza saboda kana za ta je ta aikata abin da za ta aikata a kan kuɗi to wannan me ya yi gani ana son a yi gida mai kyau ana son a yi mota mai kyau ana son a yi ne mai kyau su kuma kuɗin nan na halal sun fi wuya a wuya kuɗin halal a wuya ma sun fi wuya aikin gwamnati kake nawa ake biyan ka an albashin ka in ya ɗauki nauyin ka ya biya bukata kafin ka gama sai da bashi in dai ba sa ka zaka yi ɗan kasuwa ka kasa ka sayar a ce ka fi ribar da za ka tara kai irin wa'annan mahaukatan kuɗin kai su za haɗa baki da kai ai ibe wanda za a ba to sai dai inga da ka yi in ga da ka yi ma yaya ko kudin gado ba a wannan wadakan da su ba a wannan wadakan da su sai da kudin da aka samu a banza ta hanyar sassa wannan wani sansanin alama ne na kafin cewa mutane don mutum zai ce sai ya irin wannan abu ko kuma da mai zai da halar dai wannan abu bai yiwa da an ya kuna nasa umma mutane za su kasance umma wahida fil kufri za a haɗe wurin kafirce akan duniya kuɗi za su sa ta ya aikata kafirci kuɗi za su sa ta ya kai kuɗi zai sa ya aikata duk ɗakin da ika ya aikata zai aikata wannan zai ako alama ne na kurbusa mutunci alƙiyama da alƙiyama ba za ta tsaya ba sai akan jama'an da ba su ce Allah Allah ma'ana jama'a a ji tsoron Allah ba jama'a a ji tsoron Allah kowa kawai shi na za mu ba ku kuɗi a wani maganan Allah kirkira ta ce mu za ku yaudara akan addini mu ba mu kuɗi kawai hatta la ta koma sa'a har alƙiyaman nan ba za ta tsaya ba ainihin alamun ya kolo Allah Allah ana ku ji tsoron Allah a duba wannan Allah a wata al'amarin a yi domin Allah ba masu yi don Allah kawai don kuɗi shi aka ce a yaudare ka wannan abun aikin Allah yake kuma ka kalle shi tsab wani Allah a cikin aiki neman kuɗi ne ba da sunan addini aw fi zamanin dijal ko lokacin dijal da anna man yabqa izzaka masu raguwa a wannan lokaci alal haqqi fi ghayatil qilla wato kaɗan ɗin nasu ma ya kai kaɗan bai yayi kama da bihaisu innahu la aidada lahu fi janibil kafarati domin babu tanadin da za a tiskantan kafirai babban lura da ainihin abin da ke gudana a bangaren kafirai to wannan kenan ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون آية 36 ومن يعش يعش أي يتعامى ya makance da gangan shi ba makaho ne ba ya rufe idonsa tamkar fai gani ba shi ba kurma ne ba ana magana ya yi tabbatar shi kurbanin bai jabin da ake ba don bai kallafa ransa ya ji ba wa yi arido an zikirin rahamani ya ɗauke kansa daga wannan alkur'ani wannan maganan da ake yi biris da ita kwata-kwata ta shiga ma zuciyarsa ba zikirin rahman shi ne hukuntan Allah Shi ne alkur'ani a kamuhu fil qur'an wa gairihi da wani qur'ani na sunna ayan nan tana da tagwaye ire iren ta masu magana a kan haka shi mai shari mai ta'aliki ya faru sori guda daya kama kala ta'ala zalika na kusa alaika min an ba ima fada sabaka ya rasulallah ko kuma ya kai mai saurari hakan nan muke labarta maka daga cikin labaran abubuwan da suka gabata ma kada sabaka wanda labarinsa ya wuce kuma ba a ba da labarin nan kawai don a ji labarin ba sai don abun zai ci gaba da aukuwa a cikin al'umma annabi muhammad wa kada aka yi naka malladun na zakiran wa kada aka yi naka zakiran mun zo ma da bayani daga wurinmu lamarin aka ike man an arada anhu wanda duk ya ɗauke kansa daga wannan فإنه يحمل يوم القيامة وزرا فإنه يحمل زي دوكي نو ذنوبي رانا القيامة زي زود ذنوبانسا kwantena kwantena in ya shiga wata kalile na fishi nan zai dawwama ciki wasa alahun yawmal qiyamati himla wasa alahun himla kaya ya yi muni gare su ranar alƙiyama wannan kagan ka duba ya yi kama da wa manya ya ashu an rahmani har zuwa ƙarshe na kai lahu shaitanar wa Waƙala ta'ala wa man azalamu mimman zukira bi ayati rabbih ai babu wani wanda ke zalunci Tumin da aka tunatar hukoki Allah ayoyin Allah girman Allah ثم anha ya ɗauke kansa daga aiki da abin da ya fahimta inna minal na muntakimuna inna muntakimuna muna mai da martani mu yi azaba wa mujrimai masu saurin kaje da aya 22 wata mai kama da ita wa qala Allah ta'ala wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan mutumin duk da yi makance da gangan ya ɗauke kansa daga alƙur'ani da sunan manzon Allah da gudun duniya da hidima wa addini ya koma hidiman kansa to zai samu rayuwa ta kwanci in kafa ce ta yi watsi da littafin Allah za ka samu rayuwa ta matsatsi rayuwa ta takura rayuwa ta talauci rayuwa ta tsoro firgiti rayuwa ta coce-coce. Abun da kake samu zai ya kare a asibiti amma abun da za ka ci matukuna rayuwa sai ta kwanci saboda kin bin Allah da aka yi Allah ya kwashe albarkan albashi kamar yadda ya kwashe albarkan gona yau da za ka kirga abin da ka kashe a gona su kake dawo da su da kaka ba za gari bar babu ku kake dawo da ku hidiman laborori hidiman aiki hidiman waye kuɗin iri kuɗin menene in ka kirgaza ga ribar da ka samu kankanuwa ce in an haɗa da a ƙaddara kai ma biyan ka za a yi Kira da wuya ba a samu rara sai za ga yan ƙididdiga an san yi ƙididdiga sun gama su daina noma yan sun yi ƙididdiga an gama sai su daina noma mai noman ma yi ike ta abu da bidda saboda cin ya fi albarka a ainihin dabbobi za su ci ƙwari za su ci ainihin Allah kaɗai ya san su amfana da noma ne sa ake noman don a samu lada amma ba wanda za a ci riba ba don an kwashe albarkar noman nan da wani ne malamin hausa yana cewa wurin da mai saba'in ba a bakwai to ko an yi an yi saba'in ɗin to kuɗin da za ku kashe ya fi kuɗin wannan haɗin ya fi kuɗin saba'in ɗin kawai wani asusu ne ake yi ba haka sakamakon wannan wannan ma'isha ta zankan babu albarka a kasuwa mai cin ba kaza ya koma kaza babu albarka a aiki in ma ka samu fitilan da ke ciki ya fi abubuwa dai ga suna wannan ƙur'ani ke bayyana wannan shuruhu wannan matsatsi wannan talauci wannan firgici wannan wuya wannan damuwa farko ne Allah jira nan wa nahshuruhu yawmal qiyamati haka za mu tashe shi gobe kiyama a'ama kuma wanda ya kashi da irin wannan na kasa zai shiga aljanna don ba mai shiga aljanna sai bai cikakken halitta qala rabbi lima hashartani a'ama zai rufe ido har ikan bai Allah Allah ko me yasa ka tashe ni makaho a duniya daga ne wa kada kuntu basiran na san na mutu da ido na su ga shi gobe kiyama na tashi ba na gari dulu Allah ka zalika a tatka ayatu na fana ta. haka dokokin mu suka zo kan su don nufiyanu ba mantawa ne ba shari'a ta zo ka tarkata maganan Allah maganan manzon Allah ka aje ta gefe ka koma ka ɗauki hawanka sai ka gudanar a rayuwarka wannan farko kenan ka tashi a makaho wa zalika yau yawma tunsa haka yau za a sa ka a wuta a barka kan Allah baya matuwa haka za a sa ka a wuta a barka nan haka za a barka daga nan gidan azaba za ka wuce wannan duka sakamakon jiris da ayoyin Allah in ka haɗa waccan aya ta talatin da shida ka ɗauki wannan aya ta tsaha ta tasa'in da tara zuwa ɗari da ɗaya ka ɗauko wannan ta fajada aya ta la ishirin da biyu ka ɗauko wannan tsaha kuma yanzu wacce take tana gaba da wacce aya ta ɗari da ashirin da hudu zuwa ashirin da shida ka haɗa ta ga abu ɗaya suke magana. a lalle waɗanda duk suka ba tsarin Allah mutum a kansa shi kaɗai ko al'umma ta ba tsarin Allah za ta samu rayuwa ta matsatsi mutane su daina ma tambaya me isa muka shiga haka yaya aka yi da ba haka muke da mun san kiman Allah yanzu kuma san kiman Allah ba da mun san darajar manzon Allah yanzu ba san darajar manzon Allah ba wahala mun fara shiga kenan ba abin da zai fidda mu a halin da muke ciki sai dai mu koma tsarin Allah nan ne in muka gane kuskuren mu muka tuba Allah ta'ala ya yi mana shi Allah bai ɗauke bala'i bai saukar da bala'i sai da saban Allah ko kuma bai kawar da shi sai an daina saban Allah ko jinkirin ruwan bana ai wani abun ishara ne ba raɗi yanzu masaran ta nuna ɗebo ta ne kawai ba a iya yi ba ko kuma aka barta saboda a bari a tara ɗebe ta gaba da bana tana nan yanzu ne ma aka fara za a je a sa wata tafi yar kucil kucil wacce ma ta ɗagan ta kan kaman ba ruwa ba ruwa kuma mai Allah yake nufi da wannan mai Allah yake nufi da wannan amma dai ruwa baya tsami a banza akwai wani abu Allah a ganar da mu koma gare ka wannan kenan sai mu dora na gaba mun tsana ta ainihin eh, fil qur'ani wa gairi nuqayyid lahu shaytana za mu kewaye shi da wani shaytan wanda zai dinga bashi shawara aidu kaman yadda ruwan kwai yake kewaye gwaiduwa ake ce masa wannan dan jan nan da ke ciki in ma gasa kwan aka yi ko aka dafa sai ka ƙare ka tsallake farin nan za ka tan da wannan jan a tsakiya to haka ke dan zai kewaye shi shekan kuwa sifatun liman tamarra da wasa an eh sawa'un jiniyan aslan au insiyan shine wanda zai dabaibaye shi shine wanda zai dinga juya shi shi kuma bai da ikon saba masa kaza sai da kaza koma ga kaza je wurin boka kaza aikata kaza rabu da su kaza duk alajewa ne duk shiga wuri kaza fa huwa lahu qarin shi dan nan zai kasance karimin sa lazimin sa wala lahu ahkaman shine zai dinga shirya masa hukunce hukunce a hawan sa ita gaba da ni. ya tabi'uha fi umurihi fa huwa lahu qarin yana nan ina lizance da shi baya rabuwa da shi shine la yufariquhu fi duniya. yamna'uhu min al zai hana masa halal haram kawai har za ka ji mutum zai buɗe baki wannan zamani yau in ka ce gaskiya za ka yi yanzu me za ka ci kirkire za ka ji ɗan kafa shi ga maka ai zamanin yanzu malam sai dai Allah ya sa wannan magana ba za ka yi ba kwata-kwata kin dai gaskiya za ka yi to ba za ka samu kona abinci ba labudda sai da kamuya-muya dole sai da wa shuwa wa ya uhu ilar haram zai dinga hanka shi zuwa ga haram karshe ma zai samu akwai masu masa fatawa ai wannan ya halatta zamanin ya zama haka tun da zamanin an samu wanda yake riba halal ne wannan riba da ake da shi na bankuna na duniya halal ne kasuwanci ne ainihin istismar zo ai abu ne da ake ce istismar haɓaka dukiyan in ba da wannan makafanci ba zai yi ba sai in ji ka shi ke nan auki wayan hahu an ta'a ya hana masa da shi ba ya amuru bil ma'siyah ga fasawoyi yanzu wanda ake ce da mutum imaninsa gidan rediyo imaninsa tv sunna ce mai zai manara ce wacce tsaya ce duk kira abin da za ka kira sauki bulu ne wa innahum su mutanen nan su shaitanun nan la yasudduna su ke kange su wala shi na waɗannan makafin masu dandumin anis sabiri su ke bautar da su daga hanyar Allah ai tariqil huda wa yasabuna annahum muhtadun tsammani suke daidai suke tsammani ki suke suke kan hujja tsammani suke su ne ke addini wannan abun duka addini ne jam'i ri'ayati ma'ana man wannan da aka ce mutaduna saboda ainihin can wancan man na baya aya talatin da takwas hatta idza ja ana har sai da wannan mutumin da ya yi biris da dokokin Allah sai ya iso mu nan bikarinihi da abokinsa nasa shaidani da ya kasar da shi yau malkiyama kala lahu haka za su fara rikici sun kazan su shiga wuta dama su kalken wuta ba, wannan ya faɗi wannan ya rufa kai ne kafa. kai ne to da shi da shaitanin da ya badar da shi mutum ne shaitanin nan ko shaitani ne aljan kala ya laita bai ne wa bai kabo da almasharikai ne kai ko Allah ya ne ma kina ma tsakanina da kai nisan gaba da yabba. kina ma ban san ka ba ka san ni ba mitila buji ma bai na almasharikai wal maghrib fa bai salkari Aboki ya yi mu kana ɗakin Allah ya zai tarbe ka kana ci gaba da zai zai ɗauke ka ya wurga kaurin kele-kele ya ja ka ga kafa ya ɗaga mana wannan kale-kele ya yi maka hanya ba ya yi maka menene ba wa bi sabri anta Ni Allah ta'ala Allah ina cewa aine. mun ga ku daina muhawara aya ta talatin da tara walan yanfa'akum al-yawma in wannan muhawara da wannan gaddama da waɗannan dalilai da kuke kafa wa juna bai amfanan ku na dinnan ay tamannikum wa nadamikum wannan nadama da wannan buri da wannan gaskiya da kuke bari a yau ba ta amfanan ku yau mata kenan izzalamtum tun da bai kun riga kun yi zalunci ta bayyana lakum zulmukum zalunci ya bayyana bil ishraki fid dunya annakum ko dinnan li annakum ma qara'inikum da ko da abokan ku da suka batar da ko dinnan suka muku waɗannan fatawoyi fil azabi mustarikuna mustarikuna fil azab ay illatu bi takdidillah ay da min nafi don rashin amfanin gaddaman na'am summa nafaha ta'ala nabiyahu sannan Allah ta'ala ya ja hankalin manzonsa da mabiya manzonsa Allah ya fahofi da wata yi. da'awatihi irin wa'annan mutane da suka raja a duniya duniya kada ma ka yi wahala ku kiran ku ba kira ba wai ka ɗauka sai sun bi ka na innaka la hadi man Ababta? Allah ke shirye da wanda ya gada dama kowa ya kama gabansa kawai kada ma ka sha wahalan kiransu kan ma ka sha wahalan jan hankalinsu wahum la yasma'unahu ba za su ji shi ba haka wanda duk igiya duniya ya tusa gaba ya'ya ma ana yi ne zuwa wani lokacin da in ya gaga aka gale shi sai abin da ka zaɓa kenan masha Allah ci gaba ko da amma ban yadda ba haka ka zaɓa wa kanka so ku za ka gani ka zuwa masa ido faƙala faƙala maza أفأنت تسمع ثم تهدي بالعليا ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون آية 40 أفأنت تسمع الصدمة kai ne za ka ji yadda kurma kira wane mutum Kai kurma in ya tafi bai jin kira su mutanen nan wanda suka raja a duniyar nan ba fa jin kira kayi kayi kana bata kanka lokaci kayi tafiya da wanda ke tare da kai soki shekaru a wata dila umiya ko za ka iya shiryatar da makaho hanya saya masa kwatance wa man kana fi dalalin mubini wanda yake cikin fata bayyanan ne bayin ay fahum la yu'minuna mutanen nan ba za su imani ba don haka sai ka ci gaba da aikin da ke gaban ka kawai abun da ka samu sune naka wanda ya ɗauke ka ba komai ba kai ba kai biris da shi ka kyale shi kawai akwai wata aya ne kama da irin wannan كما قال تعالى ومنهم من يستمعون إليك الله سيد الله بالإيه cikin mutanen nan fa wanda zai zo ya ka amma ba ji ya kawo shi ba ya zo na yi ne za a ce in ma jin ya yi gyara ko jin ji ne za a yi ana ce kawo ce amma ba ya aiki ba a fa'anta ta to za ka iya jiyar da kurba ka cosa magana a kunnansa walau kano la ya akilona ko da ba su da hankali irin na addini da za su rike suratu yunus aya arba'in da biyu Allah ta yi daidai da wasu aya afa an ta sasmi a somban wa kala Allah ta'ala innaka la al mauta ya lallahi. ko ya kai ainihin me kira ba ka ji yadda matattu kira sai yi sawo ke cewa laro haliman ne. mutanen da kake magana da su matattu ne babu rai gare su ka yi magana ka yi magana ka yi kuka ka yi wane ne kamarin ya ƙi gaba so ba ku da rai ya za ka yi Allah bai sa masu rai ba matattu ne kuma ƙur'ani yana aiki na a cikin ta masu rai wanda yake matacce bai amfana da shi cikin kunnuwansu akwai abin da ke taimaka makamma haka magana an ta shiga kunna wannan kamma zai shafi magana ya mutsuke ta ya tashi ta ya tawata ya mata shiga cikin zuciya ya iyakacin ta kunnan ainihin kada ka ɗauka ba ka yi jeta wanda ya mutu kuma wala ta sami usumar du'a ba ka jeta kurma kira idza wallaw biri in suka juya kudangan suka bada baya wama anta bihadil umi kai fa baka kasance mai shiryar da makaho ba an dalalihim daga bakan haka su in o ba wanda kake jiyarwa sai masu rai illa man yu'minu bi ayatina sai wanda ya imani da dokokin mu muslimun wanda kuma sun sallama suna son abun ɗin sun yarda kamar yadda aya mai magana ainihin ainihin mai matakkiyar zuciya ta sautin da amma kaf din nan ba ya fahimta sai ga ita yi kawai wannan ziruwa kwatankwacin makamancin wannan banda waccan ta sautin namle sai kaulihi ta'ala fa innaka la tusmi'ul mauta ba ka iya ji yadda matacce magana ولا تصنع الصم الدعاء ذاك جيد قرما كرا إذا والله مدبرين جملة بجملة وما أنت بهذه العمي ذاك كيد يتدمك في عن ضلاله أو ضلالته إن تصنع با وندك كي يجد شي بغنا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون روم آية هم سندليوزو هم سندشي لك إن كدوبا aya nawa aya ta arba'in da biyu surat yunus aya ta namli tamanin zuwa tamanin da ɗaya biyu wannan ayoyi na rum hamsin da biyu zuwa hamsin da shida to sannan kuma ga wacce ta arba'in in ka haɗa ayoyi hudu abu ɗaya suke magana don hana kawai duk wanda ya juya ya tafi abunsa sai ka share ka ji da wanda ke tare da kai na tare da kai su ne mutane wanda bai tare da kai ba mutane ba abin da haɗaka da shi ka bar shi kawai shi kawai da harkarsa kai ma ka ci gaba da naka annabi ma an ce masa haka yaya da'imin du'a wanda ke tare da kai dinan su ne masu labo ci gaba da gangarawa tare da su su ne mutane ainihin ta gaba ta arba'in da ɗaya fa imma na zahaban na bika ko dai mu tafiyar da kai mu karɓi ranka kabala ta'zimi abinda kake faɗi gaskiya ne ladabi za a yi masa ladabi amma ba dole ka gani ba Allah mai iko annabi Muhammadu kansa ba dole ya gani ba ko dai za a yi a karɓar ransa bai ga bai huce daga gare su ba to balarrace ne dama don azaba za a yi masa azaba amma ba dole ka gani ba ya yi a tafiyar da kai kabla qabla ta'dilihi fa inna minhum muntakimuna dai tabbas mu masu intikami ne da mutanen nan fil akhirati al akhira shi ma ya bada wata aya mai kama da wannan kama qala Allah ta'ala fi surati ad-dukhan yawma nabatishul batashatal kubra ka tuna masu ranar da zamu yi damka mai azaba babbar azaba inna muntakimuna mu masu ladabtar da waɗanda suka yi mana taurin kai ne دخان آية قوم شاشدة وقال تعالى ولنذيقنهم من الأذى عذاب العدنة واتو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر كافين ببط عذابا هو يزمع عدنا دينا عذاب الكبري هو يهدى دكا لعلهم يرجعون كيلة دعوة سلوبة وننت دنيا شيء wa man azala mu ba wanda ifi zalunci mimman zukkira bi rabi rabbih wanda aka tunatar da shi ayoyin mahalicci thumma aqrafu anha idris da magana faɗi da magana inna min al-mujrimina muntakimuna mu masu ladabi ne dine ga mujrimai sajada nan ma kaga aya uku ta da wannan ta sajada da kuma waccan ta arba'in da ɗaya ta arba'in da biyu aunur yannaka. allabi wa adanahu kuma mu nuna maka a rayuwarka abubuwan ko abun da muka musu alkawali na azaba fa inna alaihi muqtadiruna fa inna muqtadiruna mu masu iko ne akan su qadiruna masu iko ne akan yi musu azaba saboda haka nan Allah zai iya nuna annabi kamar yadda nuna masa yan badal a kafiran da suka je nan Allah ya sa aka azabtar da sau ɗari uku da goma sha hudu suka yi ruwa ladabi wa mutum dubu ɗaya suka kashe saba'in suka dabke saba'in a ɗari da goma sha uku nan ba a kama ko ɗaya ba aya arba'in da hudu wa innahu la zikirun laka wannan alƙur'ani ya rasulallahi daraja ce gare ka ɗaukaka ce Allah ya ɗaukaka ka wali ƙaunika ɗaukaka ne ga al'ummanka tanzilihi alaika saboda an samu kan maka da littafi bi lugatihim da yaran su mutum ko ya ce ko ya so larabci ke ne yayyen harshe a duniya ba hausa ba ba yarabanci ba ba turanci ba ba faransanci ba Allah larabci ya ba ya saukar da littafinsa na ƙarshe da larabci mai matsalaka aya guda kai to to shi ke da koma arba'in da uku ku hatta muka jin da bi uniya ilaika kai dai kai riko da abin da aka aiko baka. komai wahala komai rantsi komai sanani. ko a yadda ko ka a yadda ka rike ka mutu a kai innaka ala sirati mustaqim kana bisa hanya ni kaka wa innahu shi qur'ani kaman dai da la zikrul laka wato daraja ce gare ka ya rasulullah kuma daraja ce ga al'ummanka saboda an saukar da shi littafin akanka da kuma harshen al'ummanka shi ne ce wata magana da na faɗi turancin na nan faransancin na nan hausan na nan yarbancin na nan yarukan da ake tankado suna nan Allah ta'ala ya zaɓi larabci walau karihal kafiruna duk bakin cikin mai bakin ciki duk hasadan mai hasada Allah ya riga ya gama zaɓe kuma addini nan ba za ka yi shi ba dole sai da larabci duk fassare-fassare da za a yi duk wani murɗe-murɗe da za a gama ana zuwa ba a bauta wa Allah dole in za a yi sallah a yi kama Allah ba a babu hausa a ciki ba a yaren wani mutum a ciki daga farko ta har da wannan ya yi mutum ya sallah ba dole ne tun da addini ba a gane shi da larabci to kwasanin larabci ya zama dole man la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun ba yadda za a yi ka bauta wa Allah Allah ya karba dole sai ka koma ta larabci da shi za ka roƙe shi da shi za ka yi sallah da watannin da ya zo da shi da shi za ka dinga kaza dole ka ka bi shi in har ga tsin kuma kake dole kafin ba kai ne za ka fara ka bawa Allah yi ba Allah ne ya tsara wa manzo sa ya ba shi manzo ya cike ce wannan tsari in ko ka canza shi kenan Allah ya bar wa sawfa tusaluna za a tambaye ku wannan baiwa za ka yi muku an rike an rike mai bi haƙƙi tsayawa da haƙƙinsa na ga an baro abun nan guda ɗaya ko kama kala Allah ta'ala laqad anzalna kitaban mun faukan muku da littafi fihi zikirkum cikin littafin akwai ɗaukakan ku afala ta akeluna ba za ku yi hankali ba ku yi imani da shi ba a san larabawa da imru'ul qais ba ba a san su da an taratu ba ba a san su da zuhair ba ko sul abi sulma ko waye ko waye ba san su an san larabawa abin da ya ɗaga sai fito da su doron duniya suka shiga cikin tarihin duniya da annabi muhammadu ne da alƙur'an nan ke ɗaga su ba su ba komai ne ba sau da kanan in suka ruɗu yanzu suka ce to za su koma wa waƙe wa can za su koma wa adam za su koma halaka za su yi hmm? ina su'alu Eh, eh, tambayan da za a yi musu a koma can musamman ko su suka nuna ya eh, hannun kiyar kun tsaya kun ba da haƙƙin shi a Allah na da haƙƙi a kan ka dama abinda aka fi sani iyaye na da haƙƙi ko matakka na da haƙƙi jikinka na da haƙƙi maƙotanka na da haƙƙi ka ba wa duk mai haƙƙi haƙƙinsa masha Allah ina haƙƙin Allah ina haƙƙin addini ina haƙƙin manzon Allah a tabbatar da haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah haƙƙin addini ya fi haƙƙin iyayenka girma iyayen naka ba don Allah ba ba don manzon Allah ba ba don musulunci ba da ba ruwanka da su saboda haka nan haƙƙi a haƙƙul haƙƙi haƙƙul lahi saboda haka nan za a tambaye ku game da tsayewa da haƙƙin wannan addini yaya kun yi shi kun isar da shi kun taya manzon Allah aiki kun amsa kiran Allah ko koyar ko koyar kun amsa wannan ko ba ku amsa ba a tambayoyi na kira a gane haƙi haƙƙin addini haƙƙin littafi haƙƙin kazalin amma zakara ta'ala fi ma ya ake dan Allah ya ambato mana cikin abin da ke zuwa annar rusula kulluhum kanu yad'una umamahum ila at-tauhid fi ibadatihi wa tarki taqalid al-aba'i allati tanharifu 'ala at-tauhid nan Allah ya ambato mana cikin abun da zai zo manzonni da bakayan su kulluhu sun kasance suna kiran al'ummarsu zuwa kaɗaita Allah wajen bautansa a kaɗaita shi da bautatawa ki ta taqalidil aba'i da barin dogaro kwaikwayon iyaye allati tanharifu an tauhidi wanda suka karkace da tauhidi fa kala wasal man arsalna min qablika ka tambayi waɗanda muka aiko kafin ka min rusulina na manzanninmu ana cewa wannan tambaya shin tambayan manzanni lokacin da ije Isra'i? A ja'alna min donin rahmani alihatan yubadu, a ja'alna alihatan, mun sanya wasu gumaka, wasu alloli da ake wada'a ba mai rahama ba? Tambayar suka ne. Bayanin kila huwa ma'ana wannan tambaya ai talabar su'ali da aka nemi annabi ya tambaya an ce wannan tambaya a zahiri zahirin annabawan a tambaye su an tara masa annabawan haka ce ya tambaye su bai tambaye su ba shi ni na yadda da abin da ka faɗi sai a tara su kafin dai ya wuce mai iraji ko bayan ya dawo mai iraji ya yi sallah da su a nan da su ya yi musu limanci ce to ga su zan ka tambaye su komai yi haka cikin annabawan nan duka da an jama alahur rusulu inda Allah ya tsara maka manzanni lailatul isra'i kaga wannan abin yayi fili kenan nan kafin mu je akwai wani magana can kan da ke qala ba'dul mufassirina wani daga malaman tafsiri na cewa hadha qawlu zuhri magana ce ta imamu zuhri wa sa'id ibn jubair wa ibn zaid qalu jama'a lahu rusula Allah ya tara manzon Allah manzonni kusur ya bai kenan da aka neme shi a sarari aka yi wa amara an ya ce tambaye su kaje mun sanya wasu abun bautatawa ba mai rama ba salam ya wa lam yashuk ani saka da ke tambaya in ka gamsu da abun ka tambaya bai tambaya ba bai shakka ba انظر التفسير الوسيط للواحد juz'i da hudu aya saba'in da biyar to shi kenan sai mu wuce wakila an ce haza kaulun wani kaulin almuradu umamu umamu umamun min halar kitabai ne ana nufin al'ummun ma'abota littafi ai umamun min ai halar kitabai ne shi ma ya ba da shi a ƙasa yake wannan ko dalili ai kama fi qaulihi ta'ala Wani ya arsana min kwabdinkar idan biya Ba mu turo da wani manzo kafin kafa ya rasu sai maza ce. Ba a taba aiko a mace ina mace ba. Nohi, ilai muna aiko musu fasalu al'umma halarci kiri. Ku tambayi maku ilimi in kun tumdata alamu. Ayyana tebur tsiɗugo, da bayanai, a bile aka saukar da shi. Wa an zanna ilai An sauka na kada littafi. litubayyana lin-nas don kai bayani wa mutane ba nuzila ilayhi wala allahum yatafakkarun kila su su bi abun da aka ce masu to wannan kenan na biyu kenan walam yas'al rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wahidi bai tambayi annabi ba bai tambayi al'umman wani annabi ba min alqawlaini لأن المراد بالسؤال Abin da ake nufi da tambaya takariru, mutum ya tabbatar haka abin yake li mushriki quraish aw li kulli ma yashabihuhum ko ga duk mai kama da su annahu lam ake rasulun min Allah wala kitabun bi ibadati ghairi Allah ne bayanin abota wani Allah a ƙarshe dalili kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika ar ba mu aiko wani manzo daga cikin manzonin Allah ba illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu fa'budun ka tade ka in bautatawa al anbiya wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah ba mu aiko wani manzo daga cikin manzonni ba sai don yayi ayi masa da'a da umarnin Allah walau annahum izzalamu anfusahum da ake lokacin da suka cutar da su ja'uka fastaghfirullah sun zo ma suka nemi Allah dafara wastaghfara lahumur rasul manzo ine ma musu gafara lawajadullah tawwabur rahim wala wa rabbika na rantse da mahaliccinka tabaraka wa ta'ala ya rasulullahi la yu'minun hatta yuhaqqimuka sai sun kawo maka hukunci sun ɗora ta alƙali shi ma shi da rabai na a duk abin da ya gudana tsakanin su ya jido fi an fusa yi harajan sannan ba su samu wani damuwa ba cikin abin da mimma ƙazaita in aka yi mutum hukuncin musulunci ya tafi yana tilge-tilge yana haɗa fiska yana menene wannan bai sallama ba yana na a kafirinsa bai sallimu ta salima ba da kai da hukuntinta ba da kai tunanin a gaɗa mu haƙura sai kuma allah ya kai munisadi. alhamdulillah rabbi lallami al-rahman ir-rahim mamaki yaume dina iyakan wa iyakan sa'id isbina sarrafa al صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين